وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كذبوا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نبذت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا Allah ya samu na ji lahum fiha azwajun mutahhara sannan wa nudkhiluhum dhillan zillan zalila. الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدك دكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون قاسيه البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسبة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من عاد عن مصاحبتهم نعم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا همات الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan gari na Lubbe wato a wannan ƙasa da ita ce fadar gwamnatin najeriya wato abuja ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci ga alama ɗan tsakanin nan abuja tana shan wa'azi don na san da zo da hantsi muna kuje a nan abuja inda aka gabatar da lakta ta mata a zo da maraice da su adamu aliyu muna live camp inda nan ne santar yan boko abuja yanzu kuma da daddare ga mu a lubbe kuma ga alama taro namu na yau allah ya sa mata albarka saboda gingima gingiman maluma da allah ya ba su da halarta wannan taro Allah ya taka musu da alkhairi kuma sun gabatar mana da wa'azuzzuka na ilimi cike da hikima da mu da su Allah ya sa wayannan wa'azuzzuka su zama sanadiyar samun aljannar mu kuma ma maluman da aka gani su ne wayanda suka hau kan membari a can kasa tare da shi shugaban abuja sanusi rayyano ma jere wato duk wani oga da wani boss na kungiyar izala da ke abuja muna tare da shi a wannan wuri gingima gingiman na maluma duka suna nan shugaban majalisar malamai ta abuja wato muna tare da shi a wannan wuri mataimakinsa shek sahibul kowa ga karfin toga na imani ga na aƙida shi ma muna tare da shi a wannan wuri shek lawal mai gaskiya shahararren malamin nan mai faɗin gaskiya muna tare da shi a wannan wuri na taba sauraron wasu baitutuka da wani mai hikima ya yi waƙe malaman ƙungiyar izala ya yi baitutuka akan rayuwarsu da ya zo kan awal mai gaskiya ya ce gada har na tuno da awal mai gaskiya shaga mu can na san shi yana fayyace gaskiya ya ce to kowa arewa na ga bai daina faɗi ta ba babban limamin masallacin juma'a na bega mm, shi ma muna tare da shi a wannan wuri kai da wasu hamshakai shehunan maluma da wani muka ce za mu lissafa su sai a bar wa'azin a ci gaba da lissafin su ina addu'a dukkan su Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi labari ya same ta hanya ingantacciya makasudin taruwar mu shine karuwa ta aure da Allah ya albarkaci wasu daga cikin yan uwa Hassan da Husaini kuma kowa a cikin su ya yi kwantan bauna ya lallaba ya samu wata amarya zau a leda kamin a ankara wa da gaggautawa farar fadila ne ya shigo da ita daga ciki wayannan auren riki ina addu'a Allah ya bulbula musu albarka amin Allah ya azurta su da zuriya ba. Allah ya sa sanadiyar wayannan aurareki a haifo sojojin kundin bala na addinin musulunci daya cikin angwayen na ganshi ya sha yi na agaji ga izala ga sunna ga agaji ga angwanci akwai addu'a da na saba yi wa angwaye alhassan da alhussein ina muku irin wannan addu'a Allah ya sa wayannan amare kowace ɗa na farko da za ta fara kawo mana duniya ta haifo mana shaki a kuma musa hasan ka zana sautin sunna na biyu sai a haifo mana limamin turnuku shek abubakar giro a rugungu na uku sai a haifo mana shahidi shek jafar mahmud adam kano ta auta kuma ga gangaren adarama nasiru gwandu daga gwandu sai a gangaro mana da shi daga nan kowace amarya in ta ga dama ta bari haka in ta ga dama ta kara wannan ya rage na ta mu babu da matsala kulliya ta biya kuɗin sabulu Allah ya sa mu dace to ku saurara wato mutum yanzu yana son ƙasarsa yana son garinsa ko ƙasarsa ta haihuwa ba laifi bane a musulunci hasali ɗabi'a ce mai kyau wannan yana daga cikin dalilan da ya sa kuma ga duk abin da ya shafi Najeriya ƙungiyar zana ba ta shiru sai ta yi magana a kai rikita-rikitar katin 'yan ƙasa da ta taso sai da muka zagaye najeriya muka faɗakar da su da aka zo maganar sensor za a yi kirge sai da aka yi kwamiti muka zagaye najeriya muka faɗakar da musulmai su fito a kirga su kuma sun fito domin shugaban hukumar kidayen ya ce mutane sun fito sun kirga har sun gaji suka bari ba su yi kirgawa duka ba sun kirga mutum miliyan ɗari da arba'in suka taka burki suka ce abin nan da ya yi ta haka zaɓe da aka zo wato 1999 sanda mai kalmasasshiyar hula ya fito mun ya mun farkar da al'umma kuma mun kira mutanen kirki su fito su shiga harkar siyasa domin a samu shugabanni na gaskasu zaɓe na 2003 nan ma an sake kafa kwamiti sai da muka zagaye najeriya na san har abuja na mun zo lokacin da rigimar ta zarce ta taso nan ma ba mai kasa a gwiwa ba mun zagaye Najeriya gaba ɗayanta mun fara da Lagos mun kare a Maiduguri from cover to cover wannan zaɓe da aka zo da mai yan malfa ya fito nan ma ba mai shiru ba mun zagaye ƙasa mun faɗakar mun yi wa'azi mun isa da saƙonni wato duk mutum wanda ya san me yake lamarin da ya shafi ƙasar ku dole ɗauke shi da muhimmanci wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da kafirai suka fita shi daga cikin garin makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito bayan garin makka ya yana kallon makka yana kuka yana zubar da hawaye yana cewa Allah ya sani duk duniya ba wani gari da nake so kamar wannan gari ke na fi so fiye da kowane gari a duniya me yasa yake faɗa wannan magana na aka haife shi nan ya aure ya haifi yaya kenan dole garin ya zama garin abun kauna ne a wajensa har yana cewa ba domin kafirai sun fidda ni daga gare shi ba wallahi da ba zan fita ba annabi ibrahim lokacin da ya ɗauko iyalansa ya kawo su makka tun daga lokacin ya fara yi makka addu'a saboda makka ta zama garin sa saboda akwai iyalansa a ciki ana rama idan baka manta ba cikin surat ibrahim akwai wata magana da annabi ibrahim ne wa in qala ibrahim rabbi ja'al wa in إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا له من الثمرات آه كاكما بقرة يسا كدوكو لك فرقوا وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني واجنبني وبني أن أعبد الأسلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني تبعني فإنه مني ومن أتاني فإنك غفور رحيم Allah ya ce wa yin kana Ibrahim ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ambata musu lokacin da Annabi Ibrahim yake addu'a me yake cewa rabbi ja'al haza baladan amina rabbi ja'al haza balada amina ya Allah ka sa wannan gari ya zama amintaccen gari wani gari na amintaccen gari garin makka saboda yanzu ya kawo iyalansa wurin yana addu'a Allah ya sa makka ta zama amintaccen gari gari mai zaman lafiya gari mai kwanciyar hankali saboda duk inda iyalansa suke rayuwa kana da buƙatar a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wuri shi yasa kuka ji mukan tashi ne yi magana akan muhimmancin samun tsaro wanda ya dace a Najeriya daga cikin matsalar da ke damun Najeriya akwai insecurity ba mu kadai muka faɗa ba hatta masu zuba hannuwan jari a kasashe suna tsoron zuba jari a Najeriya saboda rashin security haka yake faruwa ko ba haka yake faruwa ba idan kana ta hanya kana tsoron yan kwanta kwanta in ga gida ka kwanta kana tsoron yan tashi tashi kuma har a nan Abuja aka samu wannan matsala inda nan ne birnin tarayya balle Kano balle Gombe ya kai da za a iya zuwa kasuwa ko banki ko ofisoshi da ranar Allah ido na gani kira da mu zuwa fashi kuma a sha abin da yake faruwa a cikin kasar kenan da wuya rana ta fito ta faɗi baka ji an zubar da jinin wani a cikin kasar ba wannan duk Najeriya mai kishin Najeriya zai yi bakin ciki da wannan balle wanda ya san haƙƙin musulunci ya san haƙƙin al'ummarsa na taɓa gaya muku wata rana da Pakistan ya taso daga Sokoto zai tafi Kano sai dai kusa kwana biyu a hanya saboda fashi da ake a hanya abin da ya ba tashi hankali kuma duk inda suka zo yan sanda ne masu tare su so ku dakata ku dakata in an ce menene sai wasu sai ce a gaba na fashi to gaba na fashi ne aikin ka da kaje ka zama mana an tara motoci to ba na hankalin zai tashi ba can sai wani masanin harkar tsaro sai ya magana ya ce to jama'a saurara aka saurara ya ce a matsayina na kwararre wanda ya san harkar tsaro ya ce na gano tsayi wanda muke a wurin da tana da hatsari kaga ce masa ga harkar tsaro ne yasa aka faɗi haka ga uniform ga yake hoto sama a hannun shi yace abin da yasa na ga muku haka yace a experience da nake da shi ta fuskar tsaro dan bashin nan da ya kan gaba da suke fashi aka ce kwarai da gaske yace tana yi wayan sun gama fashin daga can su kara gaba na an na lafiya aka ce haka ne yace tana yi wa kuma a rashin sa'a su yuto ne zama kanan za su biyo to idan suka yuto suka biyo nan muna tsaye bakin hanya akwai hatsari a fuskar tsaro haka ce masani harkar tsaro ya za a yi wallahi mu shiga daji da gudu da masani harkar tsaro ko harkar tsaro da annabi ibrahim yake addu'a wa kasarsa rabbi ja'al hadha bala da amina ya allah ka sa wannan kasa wannan gari ya zama gari amintacce wato gari na makka sai karin addu'a yace wajibni wa baniya ya Allah ka tseratar da ni ka tseratar da yayana an na abudal aslam daga mabauta wa gumaka saboda ya san hatsari da bala'i da shirka take da shi yana yi wa kansa addu'a yana yi wa zuri'arsa addu'a Allah ya kare su da aukawa cikin shirka Allah ka kare mu daga aukawa cikin shirka shirka bala'i ce shi yasa za ku ga da wuya malami na sunna yayi wa'azi ya gama bai ambaci shirka ba bai yi magana kan aqida da tauhidi ba mun san bala'in ta ne shi yasa ku ga kan harkar tauhidi ba mu daga kafa ba wanda muke saurarawa no compromising ko ka zo a tafi tare da kai ko kuma a kila ta zama bulldozer ka bi ta kanka a wuce amma ba ja da baya kai Allahu akbar yace wa janubni wa bani an da al-asnam yace rabbi ya ubangiji innahunna lalle su wayannan gubaka adlalna kaseeran minan nas sun batar da da yawa daga mutane malamai suka ce ya ce lalle wayannan gumaka sun batar duk da cewa gunki ba shi ke batarwa ba idan Allah ya batar da kai sai ka zama mai bautar ne mai bautar gunki to amma tun da gunkin ne sanadiya sai aka jingina aikin zuwa ga sanadiya kamar mutum ne mota ta banke shi ya mutu in aka ce labarin wani sai ka ce mota ce ta kashe shi ai ba mota ce ta kashe shi ba wa ya kashe shi Allah ne kashe shi shi ya turo mala'ika mutuwa ya karbi rayuwarsa amma sai kace mota ce ta kashe shi domin shine sanadi wannan ne dalilin da yasa annabi Ibrahim yace rabbi innahunna ablanna kaseeran minan nas sai ce ya Allah faman tabi'ani duk wanda ya bi ni fa innahu minni to wannan yana tare da ni ya Allah yace wa man asani duk wanda kuma ya saba mu yace fa innaka ghafurur rahim ya Allah lalle kai mai gafara ne ya Allah lalle kai mai jin kai ne malamai suka ce a nan gurin yana magana akan mahaifinsa me yasa yake magana akan mahaifinsa a lokacin Allah bai sanar da shi cewa mahaifin zai mutu akan shirka ba daga sanda ya mutu akan shirka ya gane haka Allah ya hana shi masa istighfari daga nan bai kare masa istighfari ba shi yasa yace wa man asani sai ce fa innaka ghafurur rahim ya Allah wanda ya saba mu ya Allah kai mai gafara ne mai jin kai wasu malamai suka ce a abin da yake nufi da waman asani ba waman asani fi shirki ba waman asani fi ma duna shirki duk wanda ya saba mu cikin laifin da ba shirka ba ya Allah kai mai gafara ne mai jin kai ya Allah ina roƙon ka gafarta masa amma wanda ya mutu yana mushriki da duk malaman duniya za su taru a masa fidda'un duniya a yanke ragunan duniya da shanun duniya da raƙuman duniya ana kashe shi yana mutuwa ta zarce zuwa jahannama Allah ba zai saurara ba Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai nan gaba da rama rabbana inni askantu min dhurriyyati wadin ghairi zar'in inda baitikal muharram Wace is the reason behind rabbana liqimu salat فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم من الثمرات لعلهم يشكرون النبي إبراهيم wato yana nan sai Allah madaukin sarki wani umarni umarni girma kwarai da gaske annabi Ibrahim bai samu da ba sai da ya kai matuƙar shekaru ya tsufa kamin Allah ya ba da bayan amarya ta haihu annabi ibrahim yana murna amarya ta haihu sai ga umarni na biyu daga allah sai allah ya ce ka ɗauki amaryar da ɗankan nan da ta haifa wanda kake tsananin kaunarsa maza ka tattara su ka ɗauke su ka je ka kai su can cikin dajin bakka ka aje su a cikin kungurmin dajin kai ka dawo kuma ka sake tambayar labarin su annabi ibrahim ya ce amarya ta ce na an uke ga sako daga allah an ce in kai gidaje in baro shi da ɗanki tashi mu ya tashi tattara amarya a kama hanya annabi ibrahim sai da ya cikin wannan surbakin daji a lokacin banda kuraye da namun daji babu abin da ke wurin ba gida ba daki ba kowa tsakiyar daji ya je su sai dan wani boro da dan abinci kadan a ciki da wata yar gora da dan ruwa a ciki da ya je mutum sai ko ni nayi gaba annabi ibrahim ya kama hanya yana tafiya wannan bai war Allah hankalin ya tashi ta tashi ta biyo shi tana ya ibrahim a atatrukuna bi hadha alwadi alladhi laysa fihi alisun wala shay ya kai Ibrahim za ka bar mu a wannan ungurnin daji ba aboki ba mai ɗaya da kewa ba kowa ba abinci ba komai annabi Ibrahim Allah ya ce masa kare waiwaya bai waiwaya ba sai shigo da tafiya ya rabu da ita Ta gane cewa ya Ibrahim أتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء ولم يلتفت إبراهيم النبي إبراهيم بيوه يا با تقال بي شنأكو يا إبراهيم أتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء النبي إبراهيم يشلو بيوه يا با sai ta ce Allahu amarka bi haza Allah shi ne ya umurce ka ka kawo mu wannan kungurmin daji ka aje muka tafiya ka gaba mu a lokacin annabi Ibrahim sai ya tsaya amma duk da haka bai waiwaya ba sai ya ce mata na'am Allahu amara ni bi haza ce eh Allah shi ne ya umurce ni kawo ku nan in aje ku yi tafiya ta kuna jin wannan magana sai rike to a sauka lahiya da yi abunka idan fala yubayyuna in haka ne Allah ba zai tozarta mu ba Allah ka ban mu da shi ya san yadda zai da mu kai ka ji karfin imani irin na wannan baiwar Allah sai Allah ka gafarta mana to akwai wanda shi ba mara gurgumin daji aka bashi ba yana iya barin Allah saboda kan gwamnati jiya kuma ta tafi da shi ba ba zai rinka zuwa yana dan gurgura ba wai a wata azumi wani lokacin ma hadda malami wai ka ji wai ana dan jiko bakin sa da bushin gaba wai wani ɗan jibin bakin su da katan na taliya a ramadan yana iya barin Allah saboda kar katan na taliya ya shi Allah wadan wannan katan na taliya na zama yace idan kala yubayyun Allah bai tuzarta mu bai wulakanta ya ku maluwa ku yi ɗan da yan siyasa wallahi in kuka yi wasa sai su raba ku da imani da dama daga cikin su duniya su ce damuwar su kai kuma addini ne damuwarka akan duniya su in kai wasa sai ma su mai da kai ƙwarya ƙwaryan arni ba tare da kasari ba riki Allah dogara ga Allah Allah babu abin da ba zai yi maka ba a rayuwarka ta duniya wallahi law tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at da za ku dogara ga Allah yadda ya kamata a dogara ga Allah da Allah ya ciyar da ku kamar yadda yake ciyar da tsuntsaye da Allah barin tabbe ku tsuntsu yana da shago yana da rufa a kasuwa akwai tsuntsu likita ana bin shi albashi akwai tsuntsu ma'aikacin lokal gamma akwai tsuntsu kansila akwai tsuntsu ciyaman akwai tsuntsu dan labarin tambaye ku akwai wanda ya taba ganin tsuntsu da yiwa ta gashi akwai yanzu ka kalli zaki shi zaki a da ko bai abinci sai rama bai ci abinci sai ne sai nama kuma shi ne cin naman da ya kwana shi kullum fresh yake so ba kamar gane da zaka so kilo uku ba ka so kilo ɗaya nama ka kawo yarwa ita da yan mata ɗayan ɗaya guda uku ka so to amarya ki bi a hankali in ku sakaci ne da ku kuma an kawo abu sai ku banza aka samu shi sun gani ko to ke yanka biyu yara ɗaya ni uku uku shi ke sai sai ta kalkuleta a buga sai ga cewa nama zai kwana shida ko kwana bakwai shi zaki baikin abinci sai nama kuma naman baikin wanda ya kwana kuma shi bai da fridge saboda haka nama da ya kwana bai da bukata ba za ka taba ganin zaki da yunwa ta kashe ba kullum Allah zai bashi naman sabo kuma yake koshi har ya gama shekarunsa a duniya ya ku bayan Allah wannan Allah yana da ko nan ya za ka lalace saboda kana dan gurgura wajen tiya mana lokal gannan don ko na dan majalisa kana dan gurgura saboda haka lalace ka rabu da Allah wannan dabi'a ce ta malaman bid'a ba dabi'a ce ta malaman sunna ba saboda shi malamin bid'a dama ne addini in zaka ba shi kuɗi to ka taimaki addini shi yasa an ba ku manta ba wannan tsohon mai alke baba guga din nan ai yayi ta rubutu a cikin jarida da ya ja kaya yayi shaki abubuwa ga zabi dan izara kara zabi kirisa ba ku ji ba aka ce to ana gabar ta malam anya ba kudi aka shaka maka ba domin nan shi ɗayan ya zo shi dan karami karamin an ce ya zo gidanka kuma ya zo da abubuwa to sai din magana ne haka ai shi wannan da kuke gani tun yana gwamna duk sanda muka haɗu da shi ya kan ban kudi a ambala to to a ci daɗi lafiya ta karɓa ambala Allah ya bada sa'a eh, Allah ya bada ta karɓa ambala sai eh, kuma a ambula malaman suna ku dogara ga Allah ku gane Allah zai mu kada ku rabu da Allah saboda kowa a duniya in an kasa ga Allah ga kowa ya Allah ake zaba ku ga wannan mace ce a gungurmin daji take fa idan fala yubayyuna idan fala yubayyuna shi yasa wallahi ba ma nadama akan faɗakarwa da muka yi wa al'umma a wannan kasa. ba mu bakin ciki ba mu nadama ba mu da saboda mun san abin da muka yi mun yi saboda addini abinda Allah ya dora mana shi muka yi saboda haka ba nadama ba ja da baya ba ba ba ba ba muna nan mun take toto a tafiya 240 da Allah sai shi zaka yi aikin addini ka taimaki addini zaka ji ko yanzu shi ayi murkushi su an wuce ya za ku yi ba baka san yadda za a yi ba mun san yadda za a yi baka san yadda za a yi ba ana ba ma ga ya musu yadda za wa man yattaki Allah ya ji Allah makaraja wa man yattaki Allah ya ji Allah makaraja ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا kuma ga sai da zai ba mun sai da zai Allah ya ga mana yadda zai wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya tsoron Allah Allah zai kama masa mafita ahlu sunna kar kar kai kar ka dole ko ku ka karya ko gaban ka ya fadi wallahi fir'auna yayi shugabanci amma waɗanda suka sauke nauyin da Allah ya dora musu Allah ya tsallaka da su ko bai sallaka da su ba an taba shiga duniyar nan da ruwa wayanda suka yi abin da Allah ya dora musu ya tsallakar da su mu san mun soke nauyin da Allah ya dora mana dama nasara ba hannun mu take ba hannun Allah take Allah ala kulli shay'in kadir ya yi kadar duk abin da ya ga dama mu abin da muke so Allah ya ga abin da yake mana mai mun yi mun soke nauyin da Allah ya dora mana ko matasa kashi tashi hankula ba shi ke wuro da matsala ba a kuma idan Allah ya dora maka abin da za ka yi sai kai to ka gama naka ko baka samu cimma burin ba baka samu cimma nasarar ba kai iya abin da Allah ya dora maka kai sauran barwa Allah kai kallon iko Allah sauran barwa barwa Allah ba zuwa za kai kana kawo a zubar da jini a yi kone kone wannan ba shi ne zai da matsala ba a abin da Allah ya dora maka kai kai eh to sauran kuma barwa Allah ka ce ya Allah abin da kace in yi nayi yanzu iya abin da ka dora mun gashi layi sauran ya fi karfi na Allah aikin ka ne na bar maka kayan ka kai aikin ka ga Allah zai aikin ka ko ba zai yi zai ka tambaya lokacin da Abraha ya zo zai rushe dakin Kaaba hankali ya tashi amma me yake faruwa a ba haka lamarin yake ba ya za ya ba dakin kariya mutanen suna da karfi sun fi karfi mutanen maka ba yadda suka yi a daidai wannan lokacin me yake faruwa ya za a ba ɗakin kariya Allahu akbar akwai wa'inda sun san Allah a lokacin suka ce ya Allah abin da za mu iya yi mun yi ga wanda yake karfin mu ya Allah ga ɗakin ka da mun baka dama ka kare shi. Allah ya kare ɗakin ko bai kare ɗakin ba ubangijin da ya kare wannan ɗakin har yanzu yana nan kuma wanda musuluncin Allah zai kare shi wannan sunnar Allah zai kare ta wallahi da ƙarfin Allah ko na mutu bana duniya ko kuna raye in Allah ya tsawaita rayuwar ku sai kun ga ranar da ba inda sunna ba ta shiga ba sai ta shiga har cikin har har har ba inda ba za ta shiga kai Allahu akbar wannan shi ne dalilin da yasa wannan baiwar Allah ta ce je ka abunka kun san me faru ta zo da abincin da gaba da shi ya kare yanzu ba wanda ya saurasi Allah yaro na kuka yana jin ciki ruwa ya za ta yi da shi ina za ta samu masa ruwa ta tashi ta kama hanya ta hau dutse ta leƙa ba ta ga kowa ba ta gangaro da kan dutsen safa ta je ta hau ta leƙa ba ta ga kowa ba haka sai ta safa da marwa tsakanin dutsen safa da dutsen marwa can da abin ya zafi ta yi wajen sawu bakwai ba ta ga kowa ba sai ta sake dawo wajen yaron tana zuwa sai ta samu inda yaron ke kuka yana shura kafasa Allah ya bubugo da rijiyar zanga a wannan wuri ta sha ruwa ta ba ɗanta ya sha ya zawo ga matsalar ruwa saura matsalar ne saura matsalar abinci wasu fatake sun zo za su wuce sai suka zo su tsuntsaye a ka'ida wannan tsuntsun da garin wurin da ke da ruwa suka ce mun san dajin nan ba ruwa wannan tsuntsun ko ba a samu shi sai inda ruwa yake ne ya faru sai aka ce mu zagaya ko za a samu inda ruwa yake sai suka fara zagayawa sai ga wannan mata da ɗanta gariya ki san mana ruwa ce ruwa ba nawa bane na yaron nan ne sai a kirar bai bata Ko dan kawo abincin guda da shi ni kuma in ba ku ruwa ba ni gishiri in baka manda nan da ke dan guzurin su da dan soyayyen nama da dan cuku da haisa da dan masha Allahu da yar gurasa da sai su ɗebo su bata ita ta ba su ruwa yanzu rijiyar ta zama source of income ta zama source of revenue kuma tana kawo musu abinci a sanadiyar samun ruwa da aka yi wurin mutane suka fara zuwa a wurin suna kiwo da haka wurin har ya zama gari to kenan wannan shi zai nuna mata irin tawakkali da ƙarfin zuciya da wannan baiwar Allah take da amma annabi Ibrahim bayan yayi wannan magana da ita ta ce je ka abunka ne ya wuce gaba sai tsaya daga hannu yana addu'a yana cewa rabbi inni askantu min zurriyyati ya Allah ga wani bangare na iyalai na na kawo su na zo da su biwadin a wannan wadi gairi zizar'in wanda bai da wani tsiro mai amfani ba za su ce inda bai tikal muharram amma wuri ne mai daraja kusa da dakin ka ne alfarma ɗakin ba, domin nan ne gurbin ɗakin ka'aba yake yace rabbana ya ubangiji dalilin da ya sa na kawo su wannan wuri mai yuqimu sala domin su da sallah malamai suka ce tun a wannan wuri ya zama ishara a akan sallah a makka ta lada domin sallah a ko'ina za su yi ba sai an kawo turu ba kawo wurin da aka yi ya nuna sallah a wurin tana da wani karin falala idan mutum ya yi sallar azhar a ɗakin kaba idan kai sallar azhar a nan abuja sai ka yi sallar azahar azahar azahar zahar dubu ɗari kamin a baka ladar sallar azahar kwana ɗaya kallon da wata mutum ya ɗaki kaba. shi yasa rabbana li yuqimu salat sai kara wata addu'a yace ya Allah gashi na fasu su kadai ba kowa tare da su akwai bukatan ka sama musu masu dare musu cewa. ka ji al afidatan minan nasi ya Allah ka sa zukatan mutane tun da kai ne kan fara zuciyar ta hawi ilaihim ya zama zuciyar ba inda take tunani ba inda take so ba inda take sha'awar zama da sha'awar zuwa sai inda wa'annan iyalai nawa suke Allah ya karbi wannan addu'a ko bai karba ba yanzu duk taron mu na gudu wane ne bai san zuwa maka ina san zuwa maka dole tsakaninsa da Allah yana so Allah ya kai shi da kin kaba insha Allahu akbar kenan kowa yana san zuwa a to addu'a Annabi Ibrahim ta ci gaba ta ci gaba faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhi malamai suka ce duk duniya ba inda zaka je ka sha wahala ka roki Allah ya dawo da kai sai dakin kaba in ga in ga bala'in wahalar da zai ke sha wallahi sai ka dauka cewa kai har abada ba ka kara dawowa idan alhaji ya ci ba kauya ya ci ba kauya kaga idan za a dawo a rinka bala'i da furmutsutsu da dauki ba daɗi da mutum ya samu ya shiga cikin jirgi sai wani ajiyar zuciya yana murna zai ban zai koma gida yana sauka a gida kuma sai zuciya ji babu inda kake so a duniya sai ta da inda ka shawo ya cewa kake kar Allah ka kai ni amma maka ka ci bakar wahala ka ce Allah mai dalilin kara sha ya mai da kai mun taba yake haji da wani akawunta na ɗauko shi tun daga arfa da kafa muka zo mun zalifa aka kwana na kwashe shi da kafa muka je mira aka yi jifa na ɗebe shi da kafa muka je maka aka yi safa da marwa da sa'ayi na sake rungumo shi sai mira to lokacin da aka zo ana sa'ayi ya gaji da ya lokacin ba a fada da wurin sa'ayi ba wuri ya cunkushe ya matse ya ji akan ne bai saba shan wahala ba zuwa aikin shi na farko ya dan koshi ya dan yi kulkuli ya dan dire ya dan baje da aka matsa kundusa a wajen sa ayi yayi kokari amai amai ya gagara da bala'i ne bala'i shi yake ya hakura ma da sa'i ya zo yi fita ba inda zai fita haka yake zilo dole sai da ga sa'i da shi Ba mun fito shi ana gamar da ba da irin tambaya nan ce mene ne tambayar ka yake za mu kara dawa wurin da kabi mu koma jira nace eh za mu sake zuwa a yi dawa bin bankwana yake to to akwai ta yin bankwana nace a ba ta yin bankwana yake to alhamdulillah nace mene ne yake billahi ne da ko ta yin bankwana ko da kun yake yin gafi dai ran yan ka dawa wa wurin yace ko mata ta nace da shi da Allah ya kai mu shekara mai zuwa za mu tafi tare da ita to yanzu na koma zan ga mata ni ko wallahi ban dawa ita in za ta iya zuwa a haɗa ta da mutane a littattun su taho amma ni an yi na farko an yi na ƙarshe ya yi ta bayan mun dawo Najeriya ba ita biyu sai muka da shi sai yace account ya labarin Saudiya yace wallahi tun da na dawo gida kuma yanzu zuciyata ba inda nake roƙon Allah ya mai da ni ko wannan wuri fajal afidatan min an-nas tahwi ilayhi annabi ibrahim ya kara musu addu'a yake warzuquhum min as-samara ya Allah ka azurta su da yayin bishiya ka azurta su da yayin itatuwa la'allahum yashkurun da su gode maka ya Allah Allah ya karbi wannan addu'a duk wani dan itace da kake takama da shi a duniya je ka masa da ganshi An ka da ni tofa je can bi je can mangoro je can ayaba je can lemo je can ka je ki ke hajji inda ga a Saudiya rake ayaba a Saudiya sai ka je ta ba sai ka sa a firgo sai ta ci uku ba ta ba ba kuma lemo duk lemon da zaka sha sai ka ga an mika masa wata ishi ko akwai likitan nemo ya duba ya ce da ban lafiyar sa da matsala ba irin Najeriya ne. Allah ya karbi addu'arwa. Allah ya karbi addu'ar mujira ko ga da bayi Allah suke wajen su addu'a suke wajen su addu'a ya kun shugabannin kasar mu ku ji tsoron Allah ko kan halin da Najeriya take Najeriya tana da bukatar a samu gyara akwai bukatar a inganta rayuwar 'yan Najeriya bai kamata a ce ƙasa kamar Najeriya mai albarkatu kamar Najeriya ake wutar lantarki ba ta zama matsala ba yanzu zuwa nan da muke yin ba sabar janareto ake duk duniya ba inda ba a wuce matsalar wutar lantarki ba kun gani jan ba a ɗauke wutar lantarki sai dai ɗan abin da ba za a rasa ba kuma daga nan aka ba su amma sai inganta ɗaya wacce aka ba su ku je Ghana yanzu idan ka a Accra kwanaki mun tafi Accra ma na su gandu. an sauke mu a wani katon hotel a wata anguwa da ake so ke tegu a kara babban birnin kasar Ghana sai ake so mana da hotel yanzu yan Najeriya ne suka ce kamfanoni hotel hotel duk wani abu na neman kudi yanzu yan Najeriya gane suke zuwa saboda san ba matsalar wutar lantarki ba matsalar tsaro lafiya ake zo ga hasken wutar lantarki saboda ka zai na tafiya yanzu a kara mun yi wa'azi a wata anguwa kasuwar garba a cikin akara mutanen ashama sun zo ashama anguwa ce a cikin akara sai muke take tambaye su nake yanzu daga wannan anguwar zuwa anguwar ku ya kai kilomita nawa sai suka ce daga nan zuwa anguwar su kilomita 72 a cikin gari daya ko duk Najeriya muka je muka inganta kasar dan ne ba za mu gyara kasar mu ba why yanzu kwanan da an yi tikiti a ina a ƙasar Afirka duk bala'in da kuka ji ana Abidjan din ba a dauke wutar lantarki Libya duk gudan wutar da kuka ji ana yi a Libya nan Amerika ta je tana barin bamba ba ba a dauke wutar lantarki a Libya kuma wani abin da zai baka mamaki ku kalli Libya ba ta kai Najeriya ƙarfin tattalin arziki ba amma ɗan Libya baya biyan kuɗin ruwa ɗan ƙasar Libya baya biyan kuɗin wuta ɗan ƙasar Libya baya biyan kuɗin makaranta daga firamare har kai sakandare har kai digiri da farko baka biyan naira ɗaya ɗan ƙasar Libya in bai da aiki ne abinda gwamnati ke biyan shi a jidar ake biya an yi da kuɗin Najeriya wajen naira dubu tamanin da uku kamin ka samu aiki duk wata za a ba ka kai ƙarfin tattalin arzikin Najeriya ba ka kai ƙarfin tattalin arzikin Najeriya ku je Saudiya yanzu ya siyasa yanzu za su kamfe a Najeriya ne suke cewa ku zaɓe mu za mu gina asibiti ku zaɓe mu za mu yi kwalta ku zaɓe mu za mu yi ne za mu kawo tallan lantarki yanzu ka je Saudiya ka ce a zaɓe ne zan kawo tallan lantarki ba sai a ce ka zama mahaukaci ba za ka je Ingila ka ce ku zaɓe ne zan muku asibiti inda har agwagwa tana da asibiti agwagwa da kuli ya mutu asibiti kasan Mauritius abinda suke da shi kawai rake banda ita ba su da komi amma da rake suka inganta kasar su ba a ɗauke wuta rake Najeriya akwai man fetur akwai kuza akwai coal akwai columbine akwai tantalite akwai gibson akwai petroleum akwai uranium akwai albasa akwai dankali akwai makani akwai kwaruru akwai in za a kirga da gina hajjar yawa ba su kirga banda Allah da ya Najeriya ba wanda ya san albarka da ya saukar wa Najeriya ya ku bayan Allah su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah idan Allah ya baka matsayi da shugabanci amana ce aka danka hannun ka kai haka dubi rayuwar al'umma ka akwai bukatar rayuwar 'yan Najeriya a canja ta akwai bukatar a inganta rayuwar 'yan Najeriya ga bayan Allah na kwarai addu'a da fatan alkhairi suke yi kasar su amma za ka zo zuwa a zaɓe ka gwamna ka sace kuɗin mutanen garin ku ka tashi kuɗin ka kai wa turawa ka yi zina da luwaɗi da karuwan turai ka kuma dawo ka ci gaba da fiki fiki a ido ko kunya ba ka ji ka sace kuɗin marayu ka sace na kutare ka sace na makafai ka sace kuɗin limamai ka cinye na su ramma ka murkushe ka hada na su agari da su adamu alifu ka marka da shi ka dace kai kare amma kuma ka zo ka tafi kirki a talabijin ba kunya ba tsoron Allah kana mun dauki dukkan matakan da ya kamata don inganta rayuwar al'ummar mu yanzu haka magana da ake an ware naira miliyan tamanin da da bakwai takwas domin magance zazzabin cizon sauro ƙarya kake kai da sauran da ke sanya jinin mutane ja ba wani sauro da ke shan jinin jama'a kai ne yace warzuquhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun sai Allah yace mai gaba da rama rabbana innaka ta'lamu ma nukfi wa ma nu'lin <coughs> wa ma yakma 'ala allahi min shay'in fil ardi wa la bis samaa yace rabbana ya ubangiji innaka ta'lamu ma nukfi lalle kai ka san abin da muke koyewa wa ma nu'lin ka san abin da muke bayyanawa inda Allah ya gama da kowa kenan cewa mana lokal gama a shirya bota karya a zauna da ma'aji da waye a yi shirya kashe mu raba to Allah ya gani kuma ya sani kan to kana wani roba kana mun dauki matakai kuma karya kai ke ba matakin da ka ɗauka, Allah yana kallon ka ya san ka kuma idan ka saci kuɗin mutanen karamar hukumar ku in a karamar hukumar akwai mutum dubu ɗari biyar mutum dubu ɗari biyar ɗin da masu sallah da marasa sallah da musulmansu da kiristocin su duk ranar tashi alƙiyama sai sun ci kwalar ka kowa a cikin ƴan ladar da ka je da ita kiyama sai an duba an bashi ba san ka annabi na dauka ba wannan rabo kar ka dauka kaki banza ba san yawan ladar da zaka je da ita a yamma mutane dubu ɗari biyar ba kuma ta saura in kai gwamna ne jihar ka akwai mutum miliyan uku sai ka sace kuɗin su in kiyama ta tsaya mutane miliyan uku nan da musulman su da kiristocin su da masu sallah da marasa sallah duka akwai haƙƙin su akan in kiyama ta tsaya sai sun ci kalar ka kowa cikin ladar da ka zo da sai an san mashi mutum miliyan uku nan kowa sai an dan wa na da bashi idan ladar ta kare kuma kowa sai an ɗebo zubi sa Allah ta maka kamin kai ta zarce ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن wa ma yakfa ala Allah min shay'in fil ardi wala fis sama babu wani abu da ke buya wa Allah a cikin sama ko a ƙasa ba mu abin da yake buyawa Allah madaukakin sarki Allah ka ji tausayi mu ka gafarta mana Allah ka ji tausayi mu ka kawo mana dauki Allah ka ji tausayi mu ka kawo mana agaji Allah ka ji tausayi mu ka kawo mana agaji rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yasfa 'ala allahi min shay'in fil ardi wa la fis sama sai Allah ya tabbata rabbana alhamdulillahi alladhi wahaba li الكبار إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء وأنا لك أقول لك سأل لك الدعاء daga cikin dubba addu'a akwai al-i'tirafu bi ni'matillahi wa shukru alaiha idan zaka roki Allah ya baka wani abu to abin da zaka fara da shi sai ya ka duba ga wace ni'ima Allah ya maka ambace ta yi wa Allah godiya sannan ka roki abin da kake so ka roka masali ba ko kun gane wannan ya Allah ka ba ni gida mallaka kai na ya Allah na gode ko kuma ya Allah gidan haya nake ciki amma ka ba ni iko yana iya biya ga wasu na suna ta wasan buya da mai gidan sun gagara biya ya Allah na gode Allah ka ba ni mata na gode ya Allah ka ba ni lafiya na gode ga ai har guda biyu ka ba ni ya Allah na gode Allah ka mun kaza na gode ka yi musulmi na gode ka fahimtar da ni sunna na gode ya Allah abinda nake so in miliyan 50 nake so abin kuma in shi gaba da gurgurawa kuma kai ta tambake kai kai ta naci inna yi yuhibbul mulki na du'a shi Allah yana da bambanci da dan adam shi dan adam abinda bai so ka roƙe shi shi kuma Allah abinda bai so ka ki roƙe shi shi Allah so yake kada shi shi za mu Hurairah ce shi haji shirin ya ya tambayi Allah kun yi zo addu'a yin lissafa da sabai shi Allah magana da shirmiya ba hada da shi Allah yana son masu ne masu nace roƙo malaki yana faɗa mana wani sarki a kiri yana neman sarautar garin ku. wannan sarki wato yana neman sarauta ne bai riga zama sarkin ba sai da bi kasa mai zargi aka ce in ka zo masa sai addu'a Allah yana karba ina ka zo karban addu'a aka ce masa wajen dawaki ai ko dakin Ka'aba ya sha dawaki dai bai samu Ka'aba da rike zagaya ta <laughs> yayi da wasu dawafin safi yayi na ranar yayi na marece yayi na jijjifi yayi dan ya ce wa yaya zagaya yayi nan ya ce cewa ya ya cewa ya ya cewa ya ya cewa ya gaji tilis sai ko ba gefe sai yana kallon dakin kaba yana addu'a yana ya Allah sarautar nan bai gaba ko bai take wajen gaba yake ya Allah ka bani ita ka gani in huta kai ma ka huta wata jahili ya yi duka aiki da ba mu da za ku lura da shi duk da ya yi kaso bara amma akwai yan magana da ya fara wacce za ta burge Allah yace ya Allah sarauta da babakin gobe take gare ka ya yi da fadin mulkin Allah da fadin kudurar Allah ko bai da ba ashe Allah ya karbi addu'a kamin ya dawo gida sai samu har an rubuta a fonsi bai ana jira ya zai karba a yawan gazarauta to shi yasa annabi Ibrahim sai yake fada wa Allah yake godiya ga ni'imar da Allah ya mashi domin ya ci gaba da addu'a da roƙon da yake sai sai alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi wahaba li ala kibar isma'ila wa ishaq wanda gashi na tsufa bai ban haihuwa ba sai da bayan na tsufa sai gashi ya bani yaya har guda biyu ya bani annabi isma'il ya bani annabi ishaq ya Allah ina godiya godiya ta tabbata a gare ka ya Allah al-i'tirafu bi ni'matillahi wa shukr alaiha ana so in zaka roki Allah ka faɗi wata ni'ima da ya maka ka masa godiya akan ni'imar to idan ka roƙa Allah zai kama wannan ladabi shi ne Annabi Ibrahim ya amfani da shi sai ke cewa inna rabbi la sami'u du'a lalle ubangiji na mai karɓar wato mai sauraron addu'a ne Allah ka saurari addu'o'i mu ka saurari addu'o'in mu rabbi ja'alni muqima salati wa min zurriyyati na'am rabbana wa taqabbal du'a yake cewa rabbi ja'alni muqima as ya Allah ka sanya ni zama mai tsaye da sallah ya Allah ana so ka roki Allah ya taimake ka akan yi mashi biyayya wa min zurriyyati haka daga zuriyata ya Allah ka sanya su zama masu tsaye da masu tsaye da sallah wa bi ja'alni muqima salati wa min zurriyyati ya Allah ka karbi addu'a saboda haka ya ku Allah an gama zaɓe. to abin da ya saurin yanzu ku koma ga Allah ya ta addu'a ai ta ne ya Allah duk mai nufin musulunci da musulmi da bala'i Allah kai bala'i kana da fito fito ka danna mashi ka ɗauko shi ka tsumbula shi cikin fito na bala'i ya Allah duk wanda da hannunsa aka ci amana al'ummar musulmai ya Allah ina ilimin ka na gaibi ka san mai gyaruwa ne Allah ka gyara shi idan a ilimin ka na gaibi ka san munafiki ne du alal nifaqi da alal nifaqi ba zai daina ba zai ta yi wa musulunci bita da kullu da kama angulu ya Allah ka kamfato bala'i ko cikin kwankwala ce ka dan jiwo ne kusa Allah shi ne dan baka bala'in ma dan ka dan bala'i ne babba ya Allah duk wanda ya iya kokari sa domin musulunci da musulmai su samu nasara Allah ka saka masa da rahama ka taka masa da gidan aljanna tawawun dan siyasa ne dan kasuwa ne malami ne almajiri ne jami'in tsaro ne kowane ne wanda ya haka Allah ka taimake shi Allah ka kara karfafa shi shi ne ke rabbana wa taqabbal du'a ya Allah ka karbi wannan addu'a ta sai Allah ya ce da gaba rabbana ghfirli ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يكي ربي يسرني يا الله كغفر كامو ولوالدي يا الله كغفر كامو إياه ينا قد أبيو أنا سو كرين أي وإياه ينكو الدعاء باين كريم وكمكو الدعاء domin mahaifinka da sanadiyar zuwa ka duniya ko to ko mutum sanadiyar maka ka zama gwamna kace ka gwamna house ai yi girma mai da zuwa duniya da zuwa gwamna hawo ne zuwa hala wannan yi muhimmanci da baka zo duniya ba za ka shiga gama hau to me yasa yake babansa da mahaifiyarsa malamai suka ce kamin a hana shi baban addu'a daga baya Allah ya hana shi wasu malamai suka ce a, da yake da miji sun yi wani walidayya da iyaye na guda biyu uwa da uba yana nufin annabi adam da hawa domin annabi adam da hawa uwa ce ga dukkan iyaye ne ga duk wanda ya zo duniya ko to wannan addu'a can za ta koma shi yasa wasu malamai suka ce idan iyayenka ba musulmai bane sun ga ce Allah ka gafarta wa iyaye na to lada addu'a za ta samu annabi Adam ne da Hawwa domin su ne iyayenka na gaskiya musulmai kenan wannan akwai bukatan gurin da zuwa iyayenka addu'a ba iyayenka kawai ba malaman ku na sunna ku rinka musu addu'a malaman ku na sunna ku rinka musu addu'a yanzu kuka abin da ya faru kwanan da wani malami ya rasu a fakkwato mala abubakar mai gero sai aka ba da sanarwa sai mutane ba su fahimci sanarwa ba suka ɗauka cewa malam abubakar giwa ne da su wasu yan bidiyan har an fara fashi Allah ka raba mu da kaya eh, yanzu an kau da ɗaya saura ɗaya Ke duka biyun suna nan eh. kuma ka bata ne dubbai ne ruwa da suna nan kullum na kan gaya muku mu da muke tsayawa kan membari, masu dan kusa sauki ne kun ga masu kabaran nan da yaran nan marasa hula suna nan suna ta hadda qur'ani a masallatai suna hadda hadisai yaro ya taka bulugul marami ya ci gaba da nausawa Sun ya kwanta kan gado jin daɗin bacci sai ya kwanta kan tabarman masallaci to yanzu muna tsayawa bakin membari ne yasa Allah bai shaɗo da su ba daga nan da aka ce babu masu tsayawa wannan kan ku dauka dakatawa za yi Allah sai ce to kai waka waka waka waka sai a ci gaba da nausawa wani yaron ga hadda ga hadda hadisi ga hadda qur'ani ga islamiyya ga uniform na agaji ya zama dan bala'i gaba dai ya zaka dace wannan da rike makin ko da dai anan tafiya kai haifar maka matsala da shi ya hada duka ku dinga yi wa malaman ku na sunna addu'a kai Allahu akbar Allah mun gode maka Allah mun gode maka Allah madaukin sarki yana kai kayyun abubuwan da suke karfafa mana gwiwa suke nuna mana lalle akan gaskiya mushi wannan hanyar ita ce mai kullewa wallahi maluman sunna da Allah yake karɓar rayuwarsu abin yana ba mu mamaki wani irin gata da Allah yake musu duk maluman da Allah yake ku kalli shek Ibrahim ba mai shinkafa ku kalli karshen rayuwar malam Ibrahim ba mai shinkafa yadda gaba ɗaya ya canja kullum yawon neman sunna yake ina sunna take dafa kazan da wanda bai da aiki da sai an gaice shi wa'azi da lokacin mutuwa sai karato Sheikh Ibrahim bawa mai shinkafa bai jira sai an gaice shi kayan to yake sai jira garuruwa kaman guda 20 ya aika musu daga ta gari za ku shirya ina ta ranar kaza gari za ku shirya ina ta ranar kaza sai ya tayan table kaman na kwana ashirin. a je wannan gari ai taji ai tabbatar da sunna karantar da sunna a karantar da qur'ani ya wuce a karantar a karantar ya wuce a karantar a karantar ranan da zai mutu daga wajen da awa ya dawo an yi ranjadi an sallami bidiya an yi wa shirka business an kulle shagunan malaman sabbu, an an Ina tare da Sheikh Usman Kari da Usman Kari Usman Kari ba zan manta ba tare da Sheikh Ibrahim ba mai shinkafa suke wannan tafiya akan hanya malam ya da lafiya aka karo da shi ana kawo shi asibiti aka kwantar da shi ta zama jinya ta kaitacciya kwana daya Allah ya karbi ta zuwa kwana na biyu amma kowa ya kalli rayuwar Malam Ibrahim mai shinkafa ya ga abin da ya mutu a kai sai kai ta addu'a kai ma Allah ya maka irin wannan gatan Malam nan mai tunuku na Kano turnuku faɗan Idris sai yaro bai gani ba balle ya raba duk bala'in Kano da bala'in bid'a Kano su shek mai turnuku haka suka yi turnuku da tsiya tsiya su da suka bada sunna kani ya mutu kwana uku kani ya mutu banda aikin izara bai da aiki kwana uku kani ya mutu washe gari zai mutu ya an kawo sabuwar mota ta kungiya shi da kansa je ana masa rubutu ana cewa ala gafarta mala ya kamata ka je ka huta ai ko yara za su yi wannan aiki yana ina ai mu abin da muke bukata Allah ya karbi rayuwar mu muna wannan aiki ba ja da baya kai ashe ashe ashe wa ne ma zai da duniya ranar juma'a Allah ya karbi rayuwarsa muke sallar jana'izar sa da masallacin juma'a na turin murtala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya mutu daren juma'a ko ranar juma'a Allah zai tsare shi daga azabar kabari Sheikh Jafar Mahmud Adam ranar Alhamis mun yi wa'azi na sunna guda biyu a Kano akwai wanda aka yi a hotoro ina cikin malaman da suka gabatar da wa'azi da su Sheikh Ali wa akwai wanda aka gabatar a gadon kaya wanda shi malam Jafar ya taso daga Bauchi daga wa'azi shi kuma wanda wannan nagarin kai ya samu damar halarta duk da cewa ta ta'aliki ya takaitacce washe gari da safe yayi alwala ya taho masallaci ya shiga an kabbarta sallah ya kama suratul fatiha ya kai karshe ya kamo suratul ma'arij da ala sa'ilin bi azabin waqi'a daga farkon sura sai da yake ta hakan shi a rasa farko shi sa kullum nake ga muku dukkan yanzu ina karanta sura sai ga kaman malam yana ban kwana da duniya sai yake karanta da sura da sani ba kamar sura tana ba shi labarin yau zai mutu ransa zai koma zuwa ga Allah kamar sura tana ba shi labarin ga wasu nan za su zo su kashe Allah rama dan karanta mana sura mutane su gane me nake yi sana sa'ilu bi azabin waqi to ya na masu kashe malamai من الله ذي المعارف فأيش ما يروحي سيكون مكان تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ذاك شمالا بيسا ما تيه صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا kamar ba ku qariba kai Allahu akbar ala makanataka ilahu akbar fal'im bi ibi jiwarihi ya ja'far fataluka fi baiti ilahi musalliyan tatlu min al-dhikri al تأتوا من المعارض كي تقول لنصبر صبرا جميلا لن يفوت الأفجر يا جي يا سجدا تفرقوا يا دغو zai koma sujada ta biyu lokacin yan ta'adda shigo masallaci da bindiga suka bude masa wuta yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah ga makirfon a makala a jikin rigar sa ina kalmar shahada yana istirja'i duk duniya tana ji wallahi akwai wani malamin bid'a yace yayin izala kuke da waliyai na gaskiya yace da mu buga samu wannan yace da sama da yin gini ne kewaye shi mu dinga dan karbar rabano ana neman tabarruci yace amma ku ba ruwan ku kun zo kun binne shi kai kuna ta masa addu'a za su ko in kun bari aka kashe shi na juma'a mutuwar shahada yana da alwala yana cikin sallah ya yi sujada kuma daga wa'azi ya fito ya yi wa'azi da daddare yanzu da asuba kuma ranar juma'a ana ran mata da sahabir gaiji limamin masallacin juma'a na nan da daidai mun tashi da malam abubakar zamu je mu wa'azi a huntuwa washe gari za su wuce marado ana ran mata da sahabir gaiji ya ji labarin wa'azin ya taso daga nan abuja abin da zai ba mamaki ranar juma'a da dare sai da ya haka ne da safe shi ya limancin sallah asuba ne wata doguwar sallah da ba ta gani yana irin wannan doguwar sallah ba sai da ya karanta suratul ahzab daga farkon ta har karshen ta suratul ahzab daga farko har karshe bayan ya gama sallar yau jama'a nasiha a masallaci har rana ta fito bayan ya gama zikirori ya fito waje zai tafi wajen wa'azi wanda suke ban kwana da shi na ƙarshe abinda Allah ran mata na sahabi ya faɗa masa shine kai ta kazan da duniya a shi lokacin da zai bar ta yayi ya shigo mota zai tafi wajen wa'azin da zai a huntuwa suka yi accident akan hanya kamin a jefa na Allah ya masa rasuwa direban motar bai mutu ba yana ba da labari ya ce yaron ya mu mamaki tun da ya shigo cikin mota a gidan gaba ya yace bai magana da kowa muna tadi shi bai magana karatun Qur'ani yake har ta yi accident ya mutu ya cika yana karatun Qur'ani ba na ce muku ya aljanna bane amma abin da nake nufi annabi ya ce mana in mun ga mutum ya cika da kyakkyawan aiki to yi cikawa mai kyau Mala Abubakar Hussaini a Kano ranar alhamis sai da ya karanta sau hudu darasi na ƙarshe ya tashi karfe goma na dare ya dawo gida ya kwana da safe ya ɗan ji jikinsa ba lafiya ko jiya a ne suna gwada muka je jiya da kwa akwai surukinsa ya zo muna magana tare da shi ce sanda matar ta bugo masa ce malam fa bai jin daɗi ga alama bai da lafiya kamin ya je duka cikin minti goma sha biyar aka karbi rayuwar tashi bayan ya yi sallar asuba irin wannan cikawa shekar hasan da wano Allah ya bashi irin wannan cikawa ta alkhairi kai ku saurara ku ci shekar bakar imam ikama ka ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar shekar bakar imam ikara a rayuwarsa koran da muka yi taro na esko ran da aka zaɓi mataimakin na ɗaya wanda zai cike gurbin kujerar shek abubakar imam ikra wanda kuma aka zaɓa taro na esko shine shek abdullahi balalau daga jihar adamawa Dr. Ibrahim Jalo Jalingo ya tashi yana jawabi a taron jama'a na kusa ya ce wallahi shi da Allah zai ba shi irin mutuwar shek Abubakar Imam ya kare shi da Allah ya masa gata a duniya bai da bukatar komai malam a ce karshe rayuwar ta fa zo ne wuce irin canjawa da mun taba garin adam ya canja haka ba bai da magana banda wa'azi bai da magana banda da'awa bai da magana banda ya za a taimaki masu rauni bai da magana banda ya za a taimaki sadin musulunta bai da magana banda ya za a taimaki makarantar qur'ani bai da magana banda ya za a taimaka wa agaji ya za a raye kungiya ya za a raye sunna yace ku fito an ce amanar musulman Najeriya ba za mu kwanta mu bacci ba dole mu tashi mu zabe kasa mu fadakar mu isar da sakon Allah maciya amanar Najeriya su ci amana mu za mu sauke dauyin da Allah ya dora mana malamai da suka baya gaskiya suka ci amanar musulunci da musulmai aka haɗe da su aka murkuta musulunci da musulmai yace ba mu yi shiru yake dole sai mun fita mun fadakar aka yi kwamiti ya jagorance mu muka fita mun fara da jihar Kano ayi yi wa'azi har tsakar dare aka yi aka isar da sako muka tashi aka wuce har yobe aka yi wa'azi aka yi tashi aka isar da sako aka ce mu dinga dutse babban birnin jigawa muka sauka dutse babban birnin jigawa aka yi wa'azi da daddare har tsakar dare abin da zai ba ku mafi bayan gama wa'azi tsakar dare shugabannin kungiya suka zo muka ce a je a samu gwamna suna damiru a isar masa da sako an yi wa'azi filin wa'azi da wadar ba a je a iske shi gaba da gaba a karanta mashi aya haka muka je aka same shi a gidan gwamnati malam ya miƙe a gaban sa sai da kusa awa ɗaya na masa wazi wallahi duk abin da baka tunanin za a iya faɗa ba wanda bai faɗa ba bayan an gama shi kansa gwamnatin lami da yake wannan bayani da malami ba jawabi bane yake wa'azi ya mun yace iya eh, abin da zan ce Allah ya saka masa da alkhairi muka tashi daga nan aka dawo muka sake tinkima aka dauta aka yi sakkwato aka dauka aka kai tambayi ka bawa ku ji taron da muka da dakin gari malam ya miƙe yayi wazi sai yakub musa yana taba da haka yana cewa malam kabiru ko yanzu mu tashi mu ko ba an gama isar da sakon Allah haka malam ya rinka jagoranci yana cewa idan rayuwar mu za ta kare akan wannan su ta kare ba mu ga da baya ana cikin cewa yawa aka ga lokaci ya kure zaɓe na matsowa ba za a yi cewa Najeriya yake dole sai mun isar da sako a tara masa malamai masu wa'azi da limaman Najeriya kan a tara su a na ahlus sunna mu je ita musu da sako sako sai ya ita ko da lungu da sako haka muka kira sai mila a kadina sai ga muka imam ikra ya miƙe a sai na yayi wa'azin da tun da ya zo duniya bai taɓa wa'azi irin wannan wa'azi ba a ce ne wa'azin ƙarshen sa na babbana a ce wa'azin ƙarshe na na ke tun da ya zo duniya bai taɓa wa'azi irin wa'azin da ya a ranar ba ya isa da saƙon Allah ya faɗa wa musulman Najeriya gaskiya ya isar da sako ya faɗa wa 'yan siyasa gaskiya abin da zai baku mamaki ranar Lahadi saura kwana biyu ma labu kai kare da nan da ake taron jama'atu a Kaduna mu kuma a ranar zan taho Abuja a gabatar da wa'azi Wa'azi suka guda biyu da muke a nan Abuja walimar da aka yi a kofar gidan sarkin Buhari da kuma wa'azi wanda ainihin wato aka yi ainihin wato abin da ainihin wato abin da a Kaduna Road eh a Kaduna road su a ce a daidai wanda ya da zan taho wannan wa'azi muna tare da su a Kaduna sai siyasa an gama shirye-shirye ya za ya dai imani an bi duk hanyar da zai an ji alfarma abin mamaki gwamna ya da har yi yana roƙonsa ka ba mu haɗin kai sai da cikin baku haɗin kai akwai cutar da addini ba zan yi ba sai dai mu mutu akan wannan a ranar muna tare da shek taliyawa da taliyawa ya kira wannan magana har yanzu sai ya fashe da kuka abin da yake fada wa shek taliyawa da ni yana cewa malam kabir na ce yana a wannan shekarun nawo da haɗa kai da ni a ci amana addini ƙara in mutu ya ce me ya sauran mu a duniya a kwana biyu sauran masa a duniya bai sani ba kwana biyu sauran masa a duniya kai Allahu akbar ranar litinin ya taho da Abuja na rashin lafiya da same shi wace gani ranar talata muna tare da shugaban Abuja Sunusi Rayyano sai Yusuf tambayi kira mawa ya ce ga halin da ake ciki muka kama hanya muka ji biki. wannan rana zuwa dare ranar litinin washe gari talata shi ke nan Allah ya zama ikon Allah ka gafarta mu amma idan ka kalle da rayuwar su take sai ga yayin da suka zo karshen rayuwar sai Allah ya ba su dama aikin alkhairin da suke a baya sai Allah ya ba su dama nan ne kashi akan wanda suke a baya sauran wanda ka sauran ku musu addu'a ya Allah in mun tashi mutuwa Allah ka azurta samu da shahada ya Allah ka azurta samu da shahada ya Allah ka azurta samu da shahada wasiyar da muke muku ko muna da rai ko ba mu da rai ko muna taka kasa ko ba mu taka kasa ku rike qur'ani ku rike sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ja da baya akan wannan in za a yi kuli kulin kubura ko kuli kulin rakiya in za a daka a surfa a yi farfesu ba ja da baya akan wannan wannan ita ce wasiyar da muke muku ya ku bayin Allah Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da ramma ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا cewa Allah ka gafarta mun ka wa iyaye na ka gafarta wa sauran masu rana ranar tashi a kiyama to Allah ba ta tiban Allah qabilan amma ya'malu zalimun kai wannan zalincin da yake tafiya farko da dauka Allah bai sani ba ba bai sani bane kai Allahu akbar kar ku dauka Allah bai ga abin da yake faruwa ba bayin Allah da aka kashe ayyu qulu rabbuna Allah saboda sun ce Allah shine ubangiji su kar ku dauka ba sani ku kalli abubuwan da suka faru irin kisan gillar da aka yi bayin Allah wasu kuma wai saboda bukatar su ta duniya sun yi a haɗa kai da su su zama bala'i kan al'ummar tsakanin Allah da zamu ya kan samu jinkiri amma babu bari ko na mutu ko ina da rai wata sai Allah ya nuna muku karshen wannan zalunci Allah ya ce fala tahsabanna Allah wala tahsabanna Allah kada ka ji cewa Allah madaukin sarki nan ya rabkana ne amma ya amalu zalimin daga abinda a zalimi suke aikatawa ba a wannan zalincin da ake yi wallahi Allah bai rabkana ba ya san abin da yake faruwa wannan cutar da bayin Allah da ake yi kar ku dauka Allah bai sani ba Allah ya sani bai kuma rabkana ba shi akwai target ɗinsa akwai hikimar sa da Allah ya tashi bayyana da kowa zai santa ko me da ni a marama inna ma yuwaffiruhum yawmin tashkhatu fihi labsar inna ma yuwaffiruhum ya kai azzalumi ya kai mai cutar al'umma mai zama sanadiyya zubar da jinin bayin Allah mai zame wa musulunci ana kai to saurara ka ce ba wai Allah bai san da halin da yake cikin wani ba bai san kana nan bane wannan mukumuku da murkusu da mukumuku da ake karka dauka Allah bai sani ba fala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun inna ma abun sani kawai yana jinkirta musu ne ne yau ne saboda wata rana shika su fi absar ranar da zaka ga dan adam yayi fiki fiki da ido bai ma yi kyatta idon saboda tsabar ya ga bala'i ya kai bala'i sai ya kike a wannan ranar mai alarama mu hudu ina muku ne eh مقنعي رؤوسهم لا تد إليهم دربهم وأفئدتهم Allah a su ai suna masu sauri an koro su an gargaɗo su ƙura tana tashi to yanzu a filin kiyama ake kake gina nan duniya honorable kana bubudawa ana honorable sai za zo filin kiyama ina ma'aji ina auditor ina sakataren local government ina dan shuwatuwa wai yanzu ku zagaya ku ga da layin da yake faruwa a jihohi wai bayan wannan sun da ake yi duk jihar da kaje kuma wai sai ka samu wai ana nan ana riƙe wa ma'aikata albashi wai saboda ba su yi su ba eh to yakin da muka kawo mai yan malfa duk wanda bai yi shi ba to mu kuma yanzu za mu maganin shi ba dai sai mun ba albashi ko yake bane ba a yake albashi rike bayan Allah albashi ake ba su zo ba su gani ba a zo zalunci an cuce ka an zalunce ka an murɗe ka an murƙushe ka kuma sannan albashi an zuwa rike an ce ba za a biya ka ba wasu gwamnatin gwamnatin sai da mutane hankali ka ni ba ni nake hana mutane albashi ba ba na ciki ba ka ciki aka rike wa bayan Allah albashi wani ma'aikaci ne a jihar kai ya yi wato sai ya saba wa murnika to mun ji ba da amincewa ka ba sakataren ne ka zama da suwa suke rike mutane albashi wani mataki ka dauka akan saboda suna rike albashin bayan Allah wai kuna ganin ba za a je na karɓar kamar da wasa ake a wannan rana to kuma wannan da falana kuma shikenan mu hudu ina za ka ga ana tafiya ana sauri an gargada kuma tafiya mara daɗi dan da maza a je kuma babu dawowa sai kana jin kai gwamna ne kana shiga bulur proof ana daga gilas kana muzurai ga NS ga masu tabaro da marasa tabaro ga jami'an tsaro ga mobile ga AK47 ga muzurai ga yan jagaliya ga yan sai kai ga yan shan miya ka daga gilas wai ka shigo bullet proof ana wani boka tare no Your Excellency, are jeep is just a bulletproof but not a malaika mutuwa pro. Ko malaika mutuwa pro Idan malami ne an haɗa kai da shi an cuci al'umma, an zalunci bayan Allah an ta gaskiya a karamakan lahu ga rauni ranar ba a karamakan lahu. Za ka ga an yi zo ƙiyasa. yi na. Eh, in sarki da na gargajiya aka haɗa kai da shi aka cuci al'umma aka murkushe gaskiya na in ga bituwa na sun kuye mazgai fantare karkace tangiwa jikar da kuma kakan zabo to a lahira ba magana kakan zabo duka za ta ce ranar ba martaba duk wanda aka haɗa kai da shi aka zalunci al'umma mu'ubain suna masu gaugawa ai musulmin mukunni usihin za zaka ga kowa ya ɗaga kansa kabe ma yake tabda kansa kasa kalli da yake taka la yantadu ilayhim tarfuhum su bai dawo zuwa gare su ba su iya kyakkyawa. ga kuma zuciyar ta cika da tsoro an kuma razana hankali kuma ya tashi an raka kuma inda za a sa kai Allah ba hada su da tashin hankali tun daga nan duniya Allah hada su da matsala tun daga nan duniya Allah hada su da bala'i in ba su tuba tun daga nan duniya Allah ka nuna wa talakawa da bayin Allah da aka cuta aka zalunta cewa kai ne wahidul qahar kai ne ala kulli shay'in qadir kai ne rabbul quwwati wal jabarut daga matsiya ce yana sallan manja ana dora masa da kwandarwar manja ana ba kai bane yana da Allah ku wannan magana wai tuna ba shi ne roko

يأتيهم العذاب إيه. ويقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل دعوتك ونتبع الرسل وتتنبع ذا مسو أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وتحكم في مساكن الذين ظلموا أبو أنفسهم وتبين لكم كيف تعلمون أنفسهم يوا وتبين لكم كما فعلنا بهم وضربنا لكم والأمثال كل يقول لما يكرتي على رمى وقد مكروا مكرهم ويا نمر يكي وعند الله مكرهم سبودا مي وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال Allah ya ce wa anzirin nasa ta gargadi mutane yau mai atihim azabu? ranar da azaba za ta zo musu fa yaqulu mu za ka ji azalimai suna cewa na ya ubangiji akirna ka jinkirta mana ila ajalin da zuwa dan wani lokaci gajere mana mu a wata ka zamu ansa kiranka wa natabi rusul zamu ji manzanni Allah zai ba su ansa Allah ce awa lam kunu a kasamtum min qablu ashe ba da ku ne kuka rantse ba lokacin ko hau mulki an babbaje ga giran yana zuwa ga fawa ga mulki ga tsaro kuna da shi ga muzurai ga abubuwa kuna ma da kunnin zawal ai babu wanda ya kai da ku ba ka ke fara ba abun da ya da shi da gona har zuwa shekara hamsin mun san da iso da mu wannan kasar mun san da iso da mu dole yana zuwa shekara hamsin ka ji wani karambani da yi wa Allah shi shi yanzu kuma Allah yake so a tsokana Allah yake so a tsokana ko ba wanda yake kawo da su daga nan zuwa shekara hamsin a ranar Allah da ta bai ta'awa lam takunu a kasamtum min qablu da can a ke ba ku rantsa ba cewa ma da kun min zawa da babu wanda yake kawo da ku to ga shi an kawo da ku ba daga kan kujera ba daga duniya gaba ɗaya ba ku gaba na inji Allah to ya za a yi kuma na wata kanto kuka zauna fi masakin alladhina zalamu anfusahum a wurin zaman waɗanda suka zalunci kansu wata bayyana lakum kayfa fa'alna bikum bin kuma ya bayyana a gare ku yadda muka da su wayannan azzaluma amma ko gagara ko ya ko gagara hankali ko darasi wa darabana lakum al-amsal muka buga muku misali ashe duk misalai da muka buga muku ba su kama hankalin ku ba ku ga abin da ke ban mamaki yanzu ka zama man wannan lokal gamma da ka shiga ofis sai ka ga akwai a can ba sai a jira hotunan cewa mana lokal zama da aka tunda ake kirkiro lokal zama ne. haka ake ko haka ake ba da wani ne ya fara shigowa ya zo ya sata ya ci wacewa wururu ba baki da andamization daga shekara kaza zuwa shekara kaza Allah ya kawo da shi sai wani ya shigo shi kuma daga shekara kaza zuwa shekara Allah ya kawo da shi sai wani ya shigo wani ma za ga kamar ciya man bakwai ko takwas sannan sai a sa hotonsa a ja layi a ce daga shekara kaza kaza sai a ja layi zuwa ran da Allah ya so ya ma na hotunan duk da su zama masa wa'azi ba wata kantin fi masakinul ladina zalamu wannan kujera da ka hauke ta ta kame ka hau kai ta akwai wanda da ya hauke ta ta Allah ya gaba da shi kai kuma ya kazo ka zauna mazaunin wancan azana ne da Allah ya gaba da shi bai zame maka wa'azi ba bai zame maka darasi ba bai sake hankali ba wata kantin fi masakinul ladina zalamu anfusahum wata bayyana lakum kaifa fa'alna bihi wa darabna lakum al-amsal in gwamna ne in ka je gwamnan hau zaka samu hotunan gwamnonin da aka yi azuma da excellency wane ne wane ne wani ko hula bai iya sawa ba sai ga hoton shi wani haka ba wasu a gare har a zo zuwa kan gwamna da ke kan kujera wayannan sai ya bi kuɗin su ba wanda bai cuci al'umma ba ba wanda bai tata ba wanda bai zalunci ba duka Allah ya kaura su wani ya mutu wani ya tsiyace wani matarsa ta yi aure wani ya haukace wani yana nan ba a yi da shi wani ya zama dan kallo wani tsuhuwa ya gaba da shi wani ciwo ya murɗe shi ko waje bai fitowa ga hotunan su a jere sun yi cuta sun yi zalunci Allah ya gaba da su sun lalace ba su da amfani amma wannan shi da sa ya koyi darasi ya gani ga wani ishiwa da tsoron Allah ba kai ku ce Allahu akbar ya ku bayan Allah na sadari ya ja bari faɗa muku wata magana ne banzo bari faɗa muku wata magana ne razanarwa daga cikin shugabannin kasa da aka yi a Najeriya bari mu dauko na baya baya wanda suke mulki suke duk mulki a jikinsu ka fara daga janar sani abacha Allah ka ji gansa da shi da matarsa hajiya maryam sani bata ko tare suka shiga binan nan ko ba tare suka shiga ba ba ku an samu ba tare suka shiga shi da ko matarsa hajiya maryam sun fito su duka ko ɗaya fito wa ya fito ita kada ta fito ko shi daga can kabari ya kai shi a cikin binan ba mala'ika mutuwa ya shigo binan duk da na tsaron da ke wurin ba su shi ba protocol duk bai san me ake ba ADD bai san me ake ba sai security duk suna wurin mala'ikan mutuwa ya shigo ya zagaya ya zagaya har ya shaƙe, ya gama operation sai da ya gama operation assignment successfully 100% completed ya gama aiki ya tafi ya kai result sannan a gane cewa ya shiga matan ita kadai ta fito ko bayan ya mutu sai wa ya hau Abdulsalam amma shi dan danawa yan kwana kadan yake daga nan wa ya biyo baya mai shi rula ko shi kada ya shiga shi da wa shi da shi da tuju ko sai suka shiga cikin gida bayan wa'ancan ba su biyu suka shiga sai ya fito mata ta fito shi mijin daga can kabari sai wa'in nan ji kuma sai suka shiga tare su ba tare suka fito waye fito ita ba ita sai sai kabari ko sai shi shi kada ya dawo kan gane karatu bayan da ke tafiya kuma suka tare shiga Ina ka kuka da hadarin da wannan gidan yake da shi sai zuwa sai ya haɗuwa shi da wa shi da matar wa hajji a turai kuma ya suka sake shigewa wa sakantu bi matakidin lazina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabana lakum al-amsal ku suka shige ku suka suka fito ya fito shi ba ya wuce ko ga wasu za su kara shiga ga wasu za a kara shiga kai wata kantin fi masakin da zina zanabu a fusaku wata bayyana lakum kaifa Allah bihi raba na na kumul amsal kai hatta yi ma kirki ka a shiga wa kad makaru makrahum hmm. wallahi sun yi makirci sun yi makirci amma wa inda lahi ma makircin su gaba ina wajen Allah Allah ya sa abin da aka yi makircin su gaba ina wajen Allah Allah ya sa abin da Allah ya yi wai makircin su ma dan karami ne wa in kana makruhun li tazula min jibal in nan malamai suka ce suna bada ma'anan ma ne wa in kana makruhun aiwa ma kana makruhun li tazula min jibal makircin su bai kai ya iya da dutse ba ma balle ya da addara da Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddaro malamai sun ce wurare guda biyar ne a Qur'ani mai girma in take zuwa da ma'anar ma akwai wannan a ciki wa in kana makruhum ay wa ma kana makruhum li tazula minhu al-jibal kai walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi la kana walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi la kana لهم وأشد تثبيتا لأن إذا وإن نجريا وإن آتيناهم لدنا أجرا عظيما لأن ذلك على مسلم وهديناهم صراطا مستقيما فكتابه مثل كتابه وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh taimakon da muka samu dazun bayan mun yi addu'a ga malamin mu da ya gabatar mana da wa'azi yanzu Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe Allah saka masa da mun samu naira dubu saba'in da hudu da naira sittin wani ya kawo arba'in ya zama da naira dari. An samu ka, to an samu da naira eh, dubu saba'in da hudu da yana ɗari biyu da sittin ko wani ya ba da yana ɗari uku وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا آمنا بأنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دعواني كلا أصحاب انتو آمين